بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واكتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu a masallacin Jami'ar Abubakar ta fawa balewa a nan Bauchi a yau 22 ga watan Ramadanin shekara 1440 wanda kuma shine 27 ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi wanda muke karatu a cikin suratul tauba munan kai zuwa aya ta ɗari da bakwai ai 106 yanzu za mu karanta aya ta 107 zuwa abin da ya sawwaka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan da suka gina wani masallaci ko suka riƙi wani masallaci diraran da nufin cutarwa wa kufran da kafirci wa tafriqan bainal mu'minin da kuma rarraba tsakanin muminai wa irsadan da kuma samar da wato maɓoya ko mafaka liman haraba Allah wa rasulahu min qabl ga wannan da yayi yaki da Allah da manzonsa tun a baya wala yahlifunna in aradna illa alhusna kuma wallahi zaka ji suna rarrantsewa suna cewa ba komai muka nufata ba illa kyautatawa wallahu yashhadu innahum lakadhibun Allah kuwa yana shaida cewa waɗannan maƙaryata ne la taqum fihi abada kada ka tsaya a cikin wannan masallaci har abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm ai masallacin da aka azahar sashin tubalin ginin gininsa akan takawa tun daga ranar farko a haƙƙo an kuma fi shine yafi cancantar ka tsaya a cikinsa fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu shi kan a cikinsa akwai wasu mazaje masu son su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahirin, Allah kuwa yana son masu son tsarkaka Allah madaukakin sarki yana ba da labari dangane da wani masallaci na neman tsokana wani masallaci na neman tada fitina wani masallaci na neman tada zaune tsaye tsakanin muminai da munafukai suka gina a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Allah ke cewa waɗannan da suka gina wannan masallaci diraran ai bi qasdil idrari bil mu'minin waɗanda sun gina shi ne da niyyar kawo cuta ga annabi sallallahu alaihi sallam da muminai wa kufran ai bi iradatil kufri wan nifaq da kuma nufin wato kafirci da munafunci wa irsadan ai wa i'dadan wa intizaran liman haraba Allah wa rasulahu da kuma neman samar da matsuguni ko wata makoya ko wata madakata domin wani mutum wanda ya nemi ya yaƙi Allah da manzonsa tun a da to me ya faru ne Isma'il ibn Kasir Allah ya masa rahama ya kawo mana cikakken labarin abin da ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya yi hijira akwai wani mutum ɗan garin madina balarabe daga ƙabilar khazraj wanda ake ce masa abu amir arrahim wanda balarabe ne amma kuma ya karbi addinin kirista da ya karbi addinin nasaranci ya koyi wato karatu ya koyi ilimi ya kuma yi nisa a ciki sai ya dawo cikin larabawa sai zama local champion saboda ba su saba ba da wani addini in banda na shirka da bautan gunki wani mutumi da ya zo bai rika yin wa'azi ba shi dai ya zauna ya killace kansa yana ta ibada kuma ya zama mutumin kirki ne sai ya zama suna koyi da shi a kan halaye na kwarai amma kashi sai aka samu akasi <coughs> bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi sallama da bayyana saƙon da ya zo da shi na musulunci kamar yadda Allah ya ga mana a wurare da yawa wanda ya kamata dukkan waɗanda suka yi imani da addinin yahudanci ko kiristanci da bayyanar annabi sallama su tattaru gaba ɗaya su ɗunguma su karɓi musulunci sai ya zama an ci gaba daga inda suka tsaya tunda duka saƙon daga wuri ɗaya yake sai ya bi layin waɗanda suka yi hasada daga cikin malaman waɗancan addinan shi ma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga zai kashe masa kasuwa da shi ake gani ne. amma yanzu ga wani kuma ya zo annabi wanda shi ma ya karanta falan ma ja ahun ma arafu kenan ya san da shi ya karanta kuma ya ga dukkan siffofinsa kafaru bihi sai ya kafirce ce shi ba zai imani ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kara har ziyara ya kai masa domin ya je masa wa'azi su tattauna ya nuna masa sakon alqur'ani ya karanta masa ayoyin alqur'ani ya ji sai ce shi ba zai karba ba ana fahimta ko abu amir arrahib kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna a madina ya samu karbuwa ya samu ci gaba ya kafa daula wannan abun sai ya fara kona wa mutumin nan rai har ta zo kai yakin badar ya ga annabi ya samu ɗaukaka har an zo an ci yaki ba tare da yana da kayan makamai ba tare da yana da wasu sojoji ba ya ci runduna guda ya samu nasara sai wannan abun ya dame shi sai ya haɗa kayansa sai ya tafi makka tunda balarabe ne ya je ya samu ƙurayshawa ya ce da su haka za ku bari wannan mutumi da kuka kora daga nan ya je wurin mu kuma yanzu ya je ya kafa wata daula ta musamman yana so ya kwace mana can bayan bayan ku nan ya gagare ku ya ce mu haɗa kai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu da ku mu samu mu yaƙi mutumin nan mu tarwatsa wannan aniya tasa sakamakon wannan shawara da ya kai ne aka shirya runduna domin zuwa yakin uhud an fahimta ko kenan shine yayi uwa da makarbiya wajen tsara yadda ya kamata kafirai na ƙuraishawa su shirya da runduna mai yawa wanda suka fi karfin yawan adadin musulmi don su je su murkushe su don haka sai ya sake wato bayan ya shirya wannan su ko sai suka karba suka kira ɗan uwansu larabawa aka shirya aka taho yaƙi don a murkushe annabi sallallahu alaihi da sahabbai da musulunci da aka zo yaƙi wannan mutumin ya shiga cikin yaƙin kuma ya taka rawa ya taka rawar gani sosai wajen ganin cewa ya ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo wata hikima da dasisa ta tona ramuka a duk wato tsakanin sahu guda biyu inda muminai suke sai sa aka tattona ramuka manya-manyan ramuka ta yanda in kana kokarin juyawa da baya ko daukan wato abin nan wani gurbi sai ka faɗi a ramin sai a samu damar da za a kashe ka ramin da ya tona a bayan manzan. Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sanadiyar da ta jawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada a wannan ramin har yayi raunin da wato ya jawo masa sanadin raunin nan da yayi wanda ya shafi fuskarsa da kuma har sa raba'iya da take kasa a gefen dama ta kare wannan mutumi duk shi ya kitsa wannan abu amir arrahib kenan to aka yi kuma bai samu abin da yake so ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu musulunci ya ci gaba da ɗaukaka shi kuma Allah ya bashi tsawon kwana don ya gani a idonsa duk abin da ake abin bakin ciki a ransa har aka kai shekara ta tara lokacin da annabi sallama zai tafi yakin tabuka ana fahimta ko kafin wannan lokacin wannan mutumi ya sake nika gari ya yi tafiya har zuwa ƙasar rum ya tafi ya je ya samu wato hirkal ko hirakal wanda shine sarkin rum a lokacin ya ce masa gafa abin da muke fama da shi wani bala'i ya bayyana a ƙasashen larabawa ina ma da za ka shirya rundunarka tun da yanzu ƙasarka ita ce kamar su fafawa a duniya ka tara sojoji a je a murkushe wannan mutumi sai ka samu ka mallaki kasashen larabawa ya mafi mana mu akan wannan mutumi ya mulke mu haka shi kuma hirakal ya ce naji zan shirya amma yanzu ka koma za mu san shirin da za mu yi wannan mutumi ya shirya runduna tun kafin shi ya zo annabi sassalama ya samu labari shine shi kuma shirya tasa runduna a je a tare shi shine ya jawo yakin tabukan da za a je yi ashe wannan mutumi duk shi ya sake kitsawa ana fahimta ko <clears throat> to shine shi kuma tun kafin ya dawo sai ya isar da sako zuwa ga mutanensa a gida dama yana da yara waɗanda ya ce su je su makale a gaban annabi sassalama su zazzauna su ne waɗannan munafukan suna kama masa labarin ga abin da aka yi ga abin da aka yi don haka <clears throat> sai ya shirya musu ya ce yanzu in ya dawo kada fa labari ya dan fito annabi ya ga alamun wannan mutumi tunda duk abin da yake yi Allah bai tona asirin sa ba tuku kada fa a zo a ce yana faɗa da annabi a taɓa lafiyarsa don haka ya za a yi sai ce ku yara na ku gina wani masallaci wanda wannan masallacin a wurin za ku rinka mitin da niyyar cewa unguwarku ta yi nisa ba za ku samu damar isowa ba har zuwa masallacin cikin gari a unguwarku za ku yi wannan masallacin <clears throat> sai ku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan masallacin mun yi ne saboda masu rauni da ba za su iya tafiya ba sannan in ana ruwan sama sannan ana tsananin zafin rana sannan in ana tsananin sanyi sai zama masu rauni za su samu damar da za a bauta wa Allah don kar a kuya a gida a zauna kamar mata don haka sai ya ce kawai a gina masallaci sai aka fara aiki ba je an tambayi izinin manzo Allah kafin a gina ba fa sai aka fara gini aka gina katoton masallaci aka kuma yi masa dukkan hidima sai suka tashi sai suka je suka samu annabi sallallahu suka ce ya rasulullah mun gama ginin masallaci saboda a taimaka maka aikin yayi yawa don haka ga wani masallaci nan mun yi a unguwarmu saboda dalili kaza da kaza da kaza in aradna illa husna ba abun da muke so sai dai mu kyautata gajiyayyu da ba za su samu damar isowa ba mu da muke da karfi wata rana mu zo wata rana kuma mu jagorance su a can a rika isar da sakonka kaga ya nuna cewa musulunci ya kara fadi ya je har ta can kenan suka ce manzon Allah muna bukatar ka zo ka bude wannan masallaci ya zama kai zaka fara sallah a ciki kaga in sun yi haka an yi an rufe duk an binne duk wata wato duk wani zargi da ake gani da duk wata shakka in manzon Allah ya zo ya sallah a wurin yana tafiya sai a dora daga inda ya tsaya sai a ci gaba da munafunci ana cutarsa daga ƙasa amma a cikin masallaci da sunansa annabi sallallahu alaihi sallama shi kuma da zuciyarsa da kuka sani din nan ya karɓe su haba haba annabi sallallahu alaihi sallama sai ya ce musu ayya yanzu gashi ayyuka sun mun yawa yanzu muna tsammani gobe ne ma za a tashi ina da tafiya a gabana don haka ku bari in na dawo insha Allah zan zo bude muku masallacin don haka ku bari in na dawo aiki sun yayi sauki ina zuwa a masallacin ku zan fara amma yanzu kan na tafiya a gabana don haka ba zan yi raba hankali na ba an fahimta ko sai ya tafi Allah maɗaukakin sarki ya yi shiru har sai da annabi sallama ya gama da tabuka ya dawo saura kwana ɗaya ya ƙaraso madina inda zai je wannan masallaci yana haba haba in ya zo ga abin da zai yi farkon project ɗinsa shine a je a yi kwamishinin wannan masallaci kuma shine wanda zai fara sallah a ciki su kuma ashe ga abin da suka shirya masallacin kamar wato wani ofishi ne wato wani ofishi ne na shi wancan mutumin abu amir arrahib wanda a nan za a rinka tattauna komi shine irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu ya zama mafaka ce ga wannan mutumin da ya yaki Allah ya ki manzon Allah tunda annabi sallallahu bai sani ba amma Allah ya sani ai to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai Allah ya aiko masa da wahayi na wannan ayar ana gobe zai je ya bude masallacin shine Allah ya ce masa waɗannan da suka riki wannan masallaci ka sani da cewa sun yi da daniyar cutarwa gare ka da kai da mutanenka da addininka sun yi ne da niyyar kafirci ba don musulunci ba sun yi ne da niyyar raba kan musulmi saboda masallacin yana kusa da masallacin kuba masallacin kuba kuma kai ka buɗe shi su kuma suna so su kawo matsala da cikas wa tunda mutanen masallacin kuba ba za su yadda a zo a yi munafunci a masallacinsu ba sai suka buɗe nasu a gefe an fahimta ko sai Allah ya ce don su raba kan muminai suke so saboda a jawo hankalin mutanen kirki da suke zuwa kuba su daina zuwa su ganan yafi kusa shine tafriqan bainal mu'minina kuma don ya zama ofishi na ƙulle kulle da sharace-sharace na wannan mutumi Abu Amir Arrahim shine irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl inda za ka tambaye su wala na in a ranar illa husna za su ce wallahi muna so mu kyautata maka ne muna so mu kawo sauki ne Shi ne Allah ya ce Allah ya shaida karya suke wannan masallacin la ta fihi abada ba wai gobe ba ba jibi ba har abada karka yarda ka je ka tsaya a wannan masallacin la ta bi ma'ana la salli fihi karka tsaya a ciki kai sallah an fahimta ko ba ka tsayuwa ba wai kawai ka tsaya kyan ba a'a ka tsaya don ibada kar ka tsaya a ciki ka ce za ka yi sallah sai Allah ce masallacin da aka aza harsashinsa saboda takawa shi ya kamata a ce ka tsaya ka yi ibada a ciki a cikin wannan masallacin kan na takawa akwai mutanen da suke son tsarkaka Allah kuma yana son tsarkaka ana fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan sai ta da zaratan sojoji guda biyu da malik ibn dakhsham da ma'an ibn adi ko kuma dan uwan ma'an din amir ibn adi yace tun kafin in isa cikin garin madina allah ya riga ya sanar da ni cewa ga halin da ake ciki don ku yi aniya ku isa ku je wannan masallacin ku yi kace-kace da shi ku yi rugu-rugu da wannan masallaci ku rusa shi sannan ku bunka masa wuta wannan mutane suna jira annabi sallallahu alaihi ya iso suna cikin mitin ana kuskus ana shiri annabi zai iso a zuwa bude masallaci a fara shirya azhar sashin tubalin munafunci ya zama ya samu gindin zama har yana da ofis sai ga waɗannan dakarun na mazan Allah sun salama suna zuwa su kuwa ba wani sallama ba wani ɗaukan izina ba wani neman izini kawai suka fara ya gargala masallacin nan mutane suka watse wannan ya shiga gida ya ɗauko bakin wuta ya cinna wa masallacin na ciki suka watse aka yi kace-kace da masallacin aka rusa shi aka gama cika aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta ko to shine abin da Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari anan? kun ji labarin to ɗan kara gaba kaɗan أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس أمن أسس بنيانه على شفا جرف آل فانآر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين بهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان shin yanzu wanda ya aza harsashin gininsa akan tsoron Allah da kuma neman yarda daga gare shi khairun shine kan yafi alhairi amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har ko kuma wanda ya azahar sashin gininsa akan bakin gabar rami harin wanda ke zaftarewa fanhara bihi fi nari jahannam sai ya rufta da shi a cikin wutar jahannama wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah kuwa baya shiryar da mutane azzalumai la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim wannan ginin da suka gina din wannan ginin nasu da suka gina ba zai gushe ba yana matsayin kokonto a cikin zukatansu illa an taqatta'a qulubuhum har sai dai an kai lokacin da zukatansu za su tsitsinke ta hanyar mutuwa kenan wallahu alimun hakim Allah kuwa shine masani kuma mai hikima Allah yana tambaya ne cewa yanzu bayan Allah ce karka tsaya a wannan masallacin sai ce ga wanda ya kamata ka tsaya nan sai ke tambaya ku ba ku gane bambanci tsakanin wanda ya kamata annabi ya tsaya a kai da wanda bai kamata ya tsaya a ciki ba sai ce shin masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah da neman yardar Allah Shi ne ya fi alkhairi da kuma cancantar a tsaya a ibada a ciki ko ko wani gini na banza wanda aka gina shi a gefen gabar rami wanda ramin ke zabtarewa wanda a ƙarshe zai rufta da mutum cikin jahannama wanda ya kamata mutum ya tsaya a ciki ai kaga the difference is clear amsar a fili take Allah ya ce Allah baya shirye da mutane azzalumai wannan gini da suka yi ba zai gushe ba ko kuma duk wani gini da aka gina shi da niyar barna da niyar kawo cuta ga addini da mabiyansa ba zai gushe ba yana matsayin abun kokonto a cikin zukatan waɗanda suka yi shi har zuwa lokacin da za su mutu zukatansu su kitsinke matukar ba su mutu ba haka za su yi ta jin shakka shine ma'anan afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala شفا جروف هام أي على شفيرة حفرة كوكما على طرف حفيرة هار فانهار به أي فانهدم به في نار جهنم فسقط به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا ونفاقا وريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم ai illa an tataqatta a bil bilmaut kamar da Abdullahi dan Abbas ya fassara har zuwa lokacin da za su mutu haka za su zama a cikin kokwanto wallahu alimun hakim to waɗannan ayoyi da muka karanta daga ji kun tabbatar akwai karatu mai yawa a ciki akwai kuma matsaloli da yawa matsala ta farko ita ce shin wani masallaci ne da Allah ya kira shi la masjidun usisa ala takawa min awwali yau a haku an taquma fi masallacin da aka gina shi a akan takawa tun a farko shi yafi cancanta ta tsaya a ciki waɗansu malamai suka ce ana nufi masallacin kuba shine masallacin banu amr wanda shine farkon masallacin da manzan Allah ta ya gina da hannunsa lokacin da ya hijira daga makka yana isowa madina ya fara tsayawa ne a wata unguwa da take wajen garin madina daga ita sai ka shiga cikin gari wannan unguwar ita ce unguwar banu amr to yana zuwa shi kuma dama farkon project din da yake yi a ko'ina shi ne fara yin masallaci ya bar maka ai akwai masallaci ɗakin Allah wanda annabi Ibrahim ya gina don haka ba bukatar ya gina masallaci yanzu ya zo nan kuma saura ya gina nasa shi yasa ya ce banu amr farkon abin da za mu yi shine a gina masallaci sai aka shata wuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fara layin foundation din ginin masallacin da hannunsa mai albarka ya fara dora tubalin farko aka fara gina masallacin sallallahu alaihi wasallam wannan masallaci shine wanda Allah madaukakin sarki yake magana a kansa a nan in ji waɗannan malaman ana fahimta ko saboda abin da aka ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Abu Huraira wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato hadisin usaid ibn zuhair al-ansari annabi sallallahu ya ce nazalat hadhihi al-ayatu fi ahli quba wannan aya ta sauka ne wato akan mutanen quba su Allah madaukin sarki ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu su ne mutanen da suke son tsarkaka yace kanu yattanjuna bil ma'i sun kasance suna yin tsarki da ruwa su suka fara yin wannan aikin alkhairi da an saba mutum in dai yi bayan gida ko ya fitsari sai dai ya amfani da wani abu ya goge kamar yadda yanzu turawa suke amfani da toilet paper ko shine gaye irin na zamani to su ma a da ba, maganar maganan yin tsarki amma waɗannan mutane su suka fara yin tsarki sai zama sunna ta annabi sallallahu da duk sauran musulmi suka koya an gane ko kamar da imamu ahmad ibn hanbal shi ma ya rawaito a cikin musnad cewa annabi sallallahu alaihi sallama cikin hadisin uwayim ibnu sa'ida al-ansari <clears throat> ya same su ya ce da su naji Allah ya yabe ku al al-qur'ani ya ce ku mutane ne masu son tsarki menene tsarkin ne kan <clears throat> sai suka ce ai mu mun saba cewa in mutum ya yi amfani da wani hoge ko ya amfani da wani ganye ko wani abu domin tsarki to kuma sai ya sa ruwa ya sake yin tsarki <clears throat> sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan abun shine Allah yake so ya zama sunna ce ta musulmi yin istinja'i bayan istijmar ya halatta mutum ya amfani da hogi <clears throat> ko da wani object ko da paper wadda ba rubutu a jikinta na daraja ko ganye ko wani abu ko tsumma mutum ya yi tsarki da shi bayan ya yi fitsari ko bayan gida <clears throat> amma abin da ake so shine mutum ya yi amfani da ruwa in mutum ya yi amfani da wancan ya tsarkaka ya yi alola ya yi sallah sallarsa ta yi ko da bai sa ruwa ba amma Allah yana son mutane masu yin amfani da ruwa in dai har akwai ana fahimta da kyau to shine ma'anar wannan aya haka waɗannan malamai sun suka ce masallacin quba ake nufi a yayin da waɗansu kuma suka ce a a ba masallacin uba ba ne wannan magana ta fi karfin masallacin uba ana magana akan masallacin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce usisa ala ta min awwal yau in har kuba ya cancanta a bashi to ai masallacin manzon Allah shi ya fi cancanta a ce masallacin da aka gina akan tsoron Allah tun a ranar farko saboda da annabi sallallahu alaihi ya shigo cikin garin madina kaga ba zai zauna a banu amr ba don haka ya zama masallacin su sai sa masa masallacin quba wannan masallacin yana da daraja kwarai da gaske daga cikin darajarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi duk mutumin da wato abin nan duk mutumin da ya yi tsarki daga gidansa ya alola sai ya tattaki ya je masallacin kuba ya salla to za a bashi ladar umara guda shi yasa duk waɗanda suka samu zuwa madina suka je ziyara daga sun je ziyara masallacin kuba amma kana so ya cika tun kafin ka fita a gida kai alola sai ka je da alolarka ka yi sallah ko wata iri ce ko sallar farilla in ita ka samu za a yi ko ka yi nafila in lokacin nafila ne shikenan ka dawo abinka kana da ladar umra guda an fahimta ko kuma annabi sallallahu alaihi sallama yawanci a sati yakan je masallacin wata rana ya je a ƙasa wata rana ya hau abun hawa ya je an gane ko kuma yana zuwa ya je ya sallah ya dawo amma ba shi ne nan masallacin sai ana ce masa masallacin kuba na mutanen unguwar kuba amma shi kuma da ya shigo cikin gari sai ya gina nasa to sai wasu malamai sai suka ce wannan masallacin nasa shine usisa ala takwa min awwal yau ga dalilin su hadisi ne daga ubayi ibn ka'ab Allah ya kare yarda gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al masjidul ladhi usisa ala taqwa masjidi hadha masallaci na wannan shine masallacin da aka gina akan takawa wannan imamu ahmad ya ruwaito kuma hadisi ne ingantacce da kuma wata riwayar ta imamu ahmad da kuma imamu muslim da tirmidhi da nasa'i shi kuma daga abu sa'id al-khudri yake cewa tamara rajulani fil masjid alladhi usisa ala taqwa min awwal yawm mutane biyu suka yi dan wato suka yi tattaunawa wani masallaci ne kake gani aka gina shi Allah ya yabe shi a wannan sura da ce usi ala takwa min awwal yau ya yace masallacin wannan ya yace masallacin manzan Allah sallallahu alaihi sai suka zo gaban manzan Allah sallallahu don ya raba musu wa ya ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa masjidi masallaci na kenan wannan shine dalilin waɗannan malaman waɗancan dalilin su menene hadisi waɗannan ma dalilin su menene hadisi to wanne ne firin jayi galibin malaman tafsiri sai ba su yi tarjihi ba amma na ji daɗin irin jam'in da malaminmu a sheikh abdul muhsin al-abbad al-badar ya yi hafizahullah shi yake cewa a fahimtarsa duka biyun ne duka biyun usisa ala takwa min awwal yau masallacin manzon Allah sallallahu alaihi zai amsa masallacin kuma ma zai amsa yace ta yaya masallacin manzon Allah sallallahu zai masallacin Quba zai amsa da ayar domin kowa ya san a lokacin da aka yi labarin mutanen Quba ne aka saukar da aya don haka aya ta tabbatar da cewa masallacin Quba ne shi ko manzon Allah sallallahu da ya zo sharhi a hadisin sa sai ce masallacin sama shine sai zama masallacin kuba ya shiga da aya masallacin manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya shiga da hadisi Shi kenan duka biyu kuma hujja ne an fahimta ya karin haske ya ce wannan yana daidai da yadda Allah ya raba a cikin alkur'ani maganar ahalul baiti suwaye ahalul baiti da Allah maɗaukin sarki yana magana akan ayo akan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya nisa annabi ya nisa annabi ya nisa annabi sai yace inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijisa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera abinda Allah ke nufi shine ya tafiyar muku da kazanta ku ahlul baiti amma yana magana da waye ne bayan ya ce ya nisa annabi suwa ya nisa annabi matan annabi kuma yace ahlul baiti sai zama matan annabi sun zama ahlul baiti da me da ayar alqur'ani manzon Allah da ya tashi fassarawa kuma ya kara waɗansu sai ya kira aliyu ibnu abi talib da fatima matarsa bintu muhammad sallallahu alaihi sallama da kuma alhassan jikansa da alhusain jikansa ɗayan sai ya hada su sai ya kawo kyalle sai ya lullube su an fahimta ko sai ce mu ne ya ce ku ne nan ahlul baiti inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlul baiti an fahimta sai zama a can lokacin da Allah ke magana da matan annabi sallama sai suka shiga da aya saboda kar wani ya ce matan ne kadai sai annabi ya kawo jikokinsa da yarsa an gane da kanin sa aliyu sai ya lullube su sai shi kuma ya faɗa da hadisi sai ya ce su ma har da sai zama aya ta tabbatar da matansa hadisi kuma ya tabbatar da waɗannan sai ka haɗa su duka biyu jama'a an fahimta shine daɗin ahalu sunna sai kowa ya samu shiga to sai kuma sauran matsaloli da suke da alaka da waɗannan wannan labari da kuka ji da kuma waɗannan ayoyi da suke magana akan masallacin da aka gina wannan masallacin sunansa masjidu zira masallacin barna masallacin barna ke ibn kasir ya kawo wato wani labari mai ban mamaki wanda jabir dan abdullahi ya faɗa ibn jurayj ya faɗa ibn jaririn tabari ma ya faɗa shi jabir ya ce da kansa ya leƙa bayan an gama kona masallacin nan ya ce da suka je suka leƙa sai suka ga wani babban rami bayan masallaci ya gama fa an gama rusa shi amma sai suka ga babban rami a tsakiyar masallacin wanda masallacin da kayan cikinsa suka rufta a ciki so ga hayaki yana ta fitowa daga ciki wanda yake nuna fanhara bihi fi nari jahannam ya fada a cikin wutar jahannama da inda aka gina wurin fa wuri ne fa mai kyau wanda ba rami a ciki kuma su sa bai sun rusa ne ko ba a tona rami ba amma don Allah ya tabbatar da alamar wannan magana cewa zai rufta a cikin wutar jahannama kuma an gina shi a bakin gaban rami ne kawai sai wurin ya rufta a cikin kasa kuma sai suka ga hayaki yana fitowa daga cikin rami. Allah ya tsare mu da musiba fa'ida ta gaba ita ce fa'idojin da al'imamul kurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa karkashin wannan ayar ya ce wannan ayar ta ya ce malamanmu na malikiya ya ce kala ulama'una malamanmu na malikiya sun ce la ya juzu an buna masjidun ila jambi masjid bai halatta ba in akwai masallaci kuma ya wadaci mutane wasu kuma zo su gina masallaci a kusa da shi wa yajibu hadmuhu in an gina ya wajaba a rusa wannan masallaci da aka gina na biyu wal man'u min bina'ihi li alla yansarifa ahlul masjidil awwali fa yabqa shaghiran dalilin da yasa za a rusa shine kada ya kwace mutanen da suke nan suna cikin yin alherin su da ibada ba wai wata matsala suke da shi akan addini ba a je a gina wani a kusa da shi don a kwashe mutanen nan ya zama shi ma diraran don a cutar da wannan masallacin don haka bai halatta ba kuma an yi a rusa shi in ji imamul qurtubi yace kuma malaman malikiya ne suka faɗa an ji wannan bari ƙara gaba abu na biyu yace qala una nan ma malaman mu na malikiya sun ce kullu masjidin buniya ala dirar auriya aw sum'a fa huwa fi hukmi masjid ad-dirar yace duk masallacin da aka gina shi wanda zai iya kawo barna ko wanda aka gina shi don riya ko wanda aka gina shi domin neman a sani da neman wane yana da kuɗi ko su wane suna da kuɗi ko su wane 'yan gwaninta ne aka gina shi ya ce in dai aka bar shi a gine ba a rusa shi ba la ta juzu salatu fihi bai alata baka je kai sallah a masallacin kuna jin karatun kuwa ya ce wa kalan kash wani cikin malamai ya ce yalzamu min hada Allah salla fi kanisatin wa nahwiha wannan kenan ya nuna cewa bai halatta ba a yi sallah a cikin coci in ji shi kultu imamul qurtubi ya ce a a ni ban yarda ba hada la yalzam ya ce coci daban masallacin da aka gina da niyan cuta daban yace ya tabbata cewa abdullahi bin abbas ya yi sallah a coci an samu daga wasu sahabbai sun yi sallah a coci kuma an samu da yawa daga cikin waɗansu sun canza coci ya koma masallaci ba sai an rusa shi ba kawai yanda yake sai a ci gaba kamar yadda yanzu da yawa ake yi a turai da aka samu sai dai waɗanda suke da coci sun yin za su sayar sai musulmi su ya sai a ci gaba da sallah yanzu saboda an ce la ta abada ko an ce wato masjidu ko an ce da ziraran ne wa kufran sai an rusa shi ya ce wannan daban wancan daban ya ce wancan masallaci ne wanda aka gina da niyyar barna da niyyar cutar musulunci ya ce wannan annabi ya sa an rusa amma ba taba jin annabi ya ce a rusa coci ba kuna gane magana shi coci sun gina ne da niyyar ibadarsu amma ba su yi da niyyar su cuci musulunci ko musulmi ba waɗannan kuma a cikin musulunci su kai da niyyar su cuci musulmi shi yasa aka ce a rusa wancan kuma tunda ba ziraran ba don a cuci musulunci ko musulmi suka yi ba don haka ya halatta yin sallah a ciki na ce in ji imamul qurtubi zan ƙara gaba fa'ida ta biyar <clears throat> ya ce in aka samu limami <laughs> da yake limanci a irin masallacin masjidu dirar wanda wannan masallacin an san ana kitsa abubuwa na cutar musulmi da musulunci to bai halatta ba a bi shi sallah yace saboda lokacin Umar dan Khattab lokacin khalifancinsa Allah ya kare yarda a gare shi sai mutanen masallacin Quba suka ce masa suna neman approval domin sun zaɓi wani limami sunansa Mujammi Ibn Jariya sai Umar ya ce kai kai kai kai wannan ba shi ne limamin masallacin masjidu dirar ba lokacin da aka gina wancan masallacin da manzon Allah ya sa aka rusa ina ce wannan shi ne limamin Shi ne za ku sa shi ya ce ban yarda ba sai wannan mutumin wanda aka ba shi limanci sai ya zo ya ce ya khalifa akwai bayani ba ya amiral mu'minin akwai bayani ya ce me bayaninka ya ce wallahi ni ba munafiki ba ne ya ce wallahi na yi imani da Allah da manzon Allah imani na gaskiya kuma ba abin da na nufata a cikin imani na sai alkhairi waɗannan mutane sun gina masallaci a kusa da unguwarmu ne sai suka loba ni ni ban sani ba kamar yadda aka nemi a loba manzon Allah su salama har ya bai zo ya salla a ciki ni kuma tun da na je annabi ne ya salama zai zo ya bude ya ce in ya dawo daga tafiya zai bude ni kuma da aka bani limanci sai na karba yace ni kuma ni ne kadai alaran a unguwar manzon Allah ta talama kuma ya ce an gina masallaci a bada alaramma ni kuma alaramma ne an bani limanci ban san manufar su ba sai da aka zo aka rusa ni ma na zama dan kallo ban san manufar su ba sai da aka yi haka shi ma manzon Allah ta talama sai da Allah ya tona masa asirin su kafin ya sani don haka ni ma ban sani ba sai na yi baran baran da su don haka ka ji labari na sai umar ya ce mm, in da haka ne je kana yadda ka zama liman wannan shi ne yasa imamul qurtubi ya ce don haka kowane liman a yi bincike ya ce in an samu cewa limamin mutumin banza ne an fahimta ko ko limamin yana limanci wa 'yan banza to wannan mutumin shi ma ya ce kar a bishi kar a yadda a bar shi kar ka bishi sallah tunda umar ya hana kar a bashi limanci to amma wannan yana dan bukatan karin bayani malamai ne suka dan yi sabani akan cewa shin in mutum yana aikata abubuwa na laifuffuka ko yana aikata bid'a wato laifuka irin na shubuhat kenan ko laifuka irin na shahawat shin za a iya bin sa sallah zai iya zama liman shine aka yi sabani bayan dukkan su sun yi ijma'i cewa bai kamata ya zama liman ba in an zo zaɓe kar a zaɓi sa ya zama liman amma dalili ya sa shine liman ɗin already ana fahimta sai ka zo za ka yi sallah fasiki ne shi ko dan bid'a ne shi ya halatta ka bishi? ana fahimta sai da yawa daga cikin malamai tun daga lokacin sahabbai suka ce ya halatta ka bishi. sallar ka daban sa daban sallar ka daban fasikancinsa daban suka ce bin sa sallah ba zai sa Allah ya yafe masa fasikancinsa ko sa ba Munan munanta sa da fasikancinsa ba zai sa Allah ya ki karɓar sallar ka ba ce in ka zo sallan kar ka yi niyan bin sa ka yi niyan bin manzon Allah kuma ka yi sallah don Allah tun da kai a addini an ce maka kai sallah kai kadai ka bi liman don haka ka tashi ka je zaka bi jam'i ba ruwanka da waye liman ɗin. kana zuwa kawai kaga masallaci ka ga liman an tada sallah bi sallah abun ka kawai zuciyarka ɗaya. kai Allah ne ya ce maka warka umma arraki ya limamin yake wannan tsakanin shi da Allah wannan magana tafi karfi saboda sahabbai da yawa sun bi Alhajjaj hajjaj ibn Yusuf al kuma kowa ya sani magana ta kai karshe in ana magana akan ta'addanci da fasikanci da tsiya in aka yi magana akan alhajjaj Ibn yusuf sannan sun bi jawa sallah duk da cewa imamu malik ibnu anas ya ce shi bai yarda ba a bi dan bid'a sallah a matsaban imamu malik an gane ko ya ce shi bai yarda ba a bi ɗan ibadiyya sallah to amma masaban imamu shafi'i da kuma da yawa daga cikin malamai shine ana iya bin waɗannan mutane sallah sallar ka daban bid'ar kuma daban jama'a fahimta mu ƙara gaba fa'ida ta gaba ita ce imamul qurtubi yake cewa in dai har ya zamana masallaci wanda wurin ibada ne manzon Allah ta salama ya ce a rusa masallacin saboda mummunan nufin masallacin bai ce a kori mutane kyawawan mutane su zo su yi sallah a ciki ba Mai laifin ginin sai ce ashe duk gini na barna ya kamata gwamnati ta sa a rusa shi inda ake baɗala. da inda ake tsiya da inda ake fasikanci da inda ake wane ne to ya kamata rundunar hizba aikinta kenan gwamnati ta bata dama a je a rusa irin waɗannan wurare wuraren shaye-shaye da wuraren da ake iskanci da duk wani wuri da duk hotel ɗin da aka san da cewa yana tara ana iskanci ana fasikanci a wurin ana shaye-shaye to gwamnati ta sa a je a rusa shi in aka yi haka an dace da umarnin Allah da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta fa'ida ta gaba wata fa'ida ce gariba wanda ita ma aka samu daga imamu malik ibn anas imamu daril hijira al-imamu al-qurtubi ya ce as-sadisa fa'idarsa ta shida ita ce in aka samu mace tana da ciwon aljanu kuma aljanun nan nata ba sa tashi sai in mijinta ya zo taba ta in ya taba ta sai aljanun su tashi su yi ta bala'i su yi ta hayaniya su ƙara cutar da ita ta yi ta buge-buge ta yi ta faduwa ana fahimta ko ya ce to a raba auren an fahimta ya ce dalilinsa shine tun da allah maɗaukin sarki a cikin wannan aya ya nuna duk abu mai cutarwa a kawar da shi to shi ma duk auren da in an yi zai jawo cutarwa ga matar ko ga mijin to a raba auren jama'a an fahimta wannan sai yake nuna <clears throat> wata fa'ida a nan da cewa to ballantana kuma wata cutarwar ga mijin ko ga matar wadda ta yi ta mafi ma irin ta aljanu an fahimta matar da take tare da mijinta sai ya tabbata cewa wannan miji ya je garin a wacensa ya je ya dauko ciwon kanjamau ya zama wajibi iyayenta su zo su kwashi yarsu kuma a raba auren ko da ƙarfi ko da yaji saboda kar a barta ita ta cutu ya je ya kashe ta ana fahimta ko haka kuma yarinyar da ita ta je garin ya wace yawace wacen iskanci ta je ta ɗauko ciwon kanjamau shi kuma yaro saurayi ya zo ya ce sai ita in ba ita ba rijiya to ya faɗa a rijiyar kar ku dai aure ta ana fahimta ko duk abinda aka san da cewa akwai cuta haka kuma ya halatta ga mace ta ga mijinta zai yi aure tunda annabi sallallahu ya ce la wa ba cutar ba cuta ba cutarwa kai karka cutar kuma kai kar cuce ka kuma kai kokari ka tsare cuta tun kafin ta zo in kuma ta zo kai kokarin yadda zaka rage ta kada ka cutu ko kuma karka cutu da yawa idan mace mijinta ya zo zai mata kishiya kuma bata san wata irin kishiya ba ce akwai ɗan shakka-shakka ta ce ina test ya ce ba mu test ta ce to kai ma ba test ya halatta mace ta ƙaurace wa mijinta idan tana zargin cewa ya je ya auro wata mata da take da wata cutar da ita bata sani ba wanda zai iya sa mata saboda akwai maza masu wannan sakacin ba abin da ya dame shi sai ce sai ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun saboda yayi nisa yana son wata kawai ya auro ta ba ruwansa da wace cuta kuma wannan zamanin da ake ciki shi yasa duk masallacin da suke da wayewa ba za su yadda ba liman ya daura aure har sai an zo da da mene sai an zo da shaida daga asibiti cewa wannan mata tana da lafiya shi ma yana da lafiya sannan iyaye ma bai kamata su yarda su kulla aure da ɗansu da wata ba tare da sun tabbatar da cewa sun ga shaida lafiyar ɗan ko ‘yar ba ko duka biyu an fahimta fa'ida ta gaba mu ƙara wani imamu malik yake cewa la tusalla jama'ata ni fi masjidin wahid bi imamai ne ba a yin jam'i biyu a masallaci ɗaya da limami biyu an ji wannan a masabar imamu malik ibn anas in aka yi sallan masallaci aka gama saboda maganan wa Tafrikan bainal mu'minina kada a raba tsakanin mu'mini duk abin da zai kawo raba kai ana da haɗin kai ana zaman lafiya a kawo wani ya fara kyashin wani wani ya ganin wannan bai so ya bi ni sallah ne wani ya ga wannan yana so ya kawo kaza to kada a yi jam'i guda biyu in ka zo ka samu an yi sallah ko ka yi taka kai kadai ko kuma ku koma gefe sai ku yi jam'i amma ba a cikin masallacin ba ana fahimta ko hikimar imam malik anan ita ce liman ya gama sallah ya sallame ya juyo yana cikin kallo kawai sai ya ga wani shi kuma yanzu ya zo da mutanensa Allah wani ma da karfi za a yi shi liman ya ɗanyi yi dan karatun sa daidai gurgurdo wannan kuma ya zo ya fara kira'a da hafs a dole ya ji wani iri a ransa ya ji cewa wannan mutum yana so ya kwace masa kujera ne kaga za a iya samun matsala to wannan abun ya sa ya ce kawai ko ku je gefe ku je ku yi sallar ku liman bai gani ba ba a cikin nan masallacin ba ko kuma in kuna ciki ku yi sallar ku ku kadai wannan kuma ita ce fatawar wasu daga cikin malamai malam muhammad Nasiru nasiruddin albani wannan shine ra'ayinsa da ya faɗa a cikin eh, tamamul minna da yake ya kuma kawo asar daga sahabbai kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza atawul masjida wa qad sulliya fihi sallu afrada cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in suka zo masallaci suka samu an riga an yi sallah sai kowa ya sallarsa shi kadai wannan ita ce fahimtar waɗannan malamai amma wasu malamai kuma suka ce a ya halatta ai jam'i biyu matukar jam'i biyun ba zai jawo wannan abun ba kuma galibi ai a masallatai ana irin wannan kuma ya sa liman ya ji komi to in dai an san liman din zai ji shikenan kar ayi amma in liman ba irin wancan bane yana da wannan wayewan ya san waɗansu hadisai da misali yanzu za mu kawo shikenan sai a yi sallah waɗanda suka makara su ma su yi jam'i wannan limamin jam'i yayi kuma kowa yana son ladan jam'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yayi sallar jam'i ya fi masa lada sama da yayi sallah shi kadai da daraja 25 da daraja 27 haka ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yayi sallah tare da wani su biyu ya fi masa akan yayi sallah shi kadai yayi sallah su uku ya fi akan su yi sallah su biyu ya ce duk abin da ya karu a adadi gwargwadon yanda ya fi maka falala an fahimta don haka waɗannan dalilai sai suka nuna ya halatta a yi jam'i kuma wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai kamar su malam muhammadu ibn salih al uthaymeen da sauran malamai na zamani suna gani ya halatta matukar ba zai jawo fitina ba don haka kai ma a cikin masallacin da ba irin wannan ya lata ku yi amma ku yi sakaci kawai ku ce za mu yi daga baya wannan shine kun saba wa sunna ko kuma ku zo ku samu an yi kusan gamawa ana tahiya sai ka ce wani jira jira ba su yi sallama sai mu sake wata wannan ma kun saba ma sunna in dai har kun samu fama adraktum fasallu annabi yace gurgurwa mun ka samu ku bi sai ka samu ka ciko sai an yi sallama gaba daya shine sai ku yi wata daban jama'a an fahimta mu kara gaba to sai kuma yan fa'idoji kaɗan da muka ce za mu ƙara cikatawa dangane da ginin masallaci wanda muka fara tun a cikin darasin baya yau bari mu cika tashi. idan ana so a gina masallaci to a yi koyi da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam gina masallacinsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zo gina masallacinsa ya fi mai da hankali ne akan wato gina ruhin masallacin ba gina haikalin masallacin ba ruhin masallacin shine philosophy wato manufar gina masallacin ba wai shi gangan jikin masallacin a ga gini ya yi ƙato ya yi soro an yi ado an sa fitilu wannan abubuwan na zahiri ba shi suka damu annabi sallallahu alaihi ba ya fi damuwa da menene tasirin masallacin a cikin zukata kuna fahimta da kyau wanda ya zama shine manufar masallaci a farko don haka kar ku damu da cewa in za ku gina masallaci dole sai an tara kuɗi mai yawa sai an yi masallaci mai irin abu kaza da gilasai da ko da babu wannan masallacin manzon Allah ta sama bari ku ji yadda yake an gina shi ne fa da gwafanni irin na itacen dabino aka kawo tankar dabino aka yi rufi da shi kar ka ɗauka an yi bene ne kar ka ɗauka an yi gini ne da siminti karka ɗauka a ƙasa akwai fulo ya shi kawai aka zuba a ƙasa da ƙasa in aka yi sallah rufin kuma yana yoyo in aka yi ruwan sama in yadda kaya yakan shigo ciki har in mutum ya yi sujada ya tashi zaka ga tabo akan goshinsa kuma rigunansu da tufafinsu yana iya daukan tabo kuma masallacin babu shimfidu shi yasa in suka zo ma annabi ya ce kuna iya shiga da takalmin ku kawai saboda masallacin akwai tabo sallallahu alaihi wasallam amma wannan masallacin shi ya fitar da abubakar shi ya fitar da Umar shi ya fitar da Uthman shi ya fitar da Ali shi ya fitar da al-asharatul mubashshiruna bil janna shi ya fitar da al-muhajiruna wal ansar shi ya fitar da wasabiquna al-awwaluna min al na wal ansar duk wanda kuka ji mun yi labarin su nan wannan masallacin ne ya fitar da su ashe ba ginin ne yake fitar da mutane ba manufar ginin ita take fitar da mutane jama'a an gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo gini yace wa sahabbai yace yace ubnuhu arishan ka arishi Musa yace in kun zo gina ba ku dan gina mun dan dan rumfa kawai irin yanda annabi Musa ya nasa kar ku mini wani dogon katon gini mai abubuwan kwalliya yace ni ba shi nake son gani ba sallallahu alaihi wasallam haka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna lokacin Abubakar bai taba shi ba har sai da aka zo lokacin Umar dan Khattab jama'a yanzu an yi yawa an samu futuhat madina ta cika sai yasa a fara expansion na farko na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi expansion ta kusurwa guda hudu guda uku aka bar na bangaren inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace nan kar a taba shi saboda baya so kabarin ya shigo cikin masallaci an fahimta ko sai aka kara gefe da gefe da baya da gaba a sai aka gefe daya da baya da gaba amma aka bar daya gefen ba a zo an ƙara masallacin nan an shigar da shi kabarin manzon Allah sallama ya shigo ciki ba har sai lokacin wato alwalid ibnu abdulmalik ibnu marwan lokacin umar ibnu abdulaziz shine gwamna a madina sai aiko masa takarda ya ce masa ka ƙara expanding masallacin nan yayi yi faɗi kuma ka shigar da kabarin manzon Allah sallama a ciki daga lokacinsa ne aka yi wannan da yanzu kuke gani amma da duka a wancan lokacin ba ba kuma a fara yi wa masallacin annabi sallama gini na block lokacin Uthman dan Affan Allah ya kare yarda a gare shi ne aka fara yasa aka kawo block irin na dutse an gane ko alhijaratul manqusha irin irin irin block din duwatsu din nan shine wanda aka fara ginin masallacin da shi shine wanda ya ci gaba da irin haka har yanda ana yin expansion bayan expansion har irin yanda yanzu kuke gani na masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ne malamai suka dan tattauna suka yi sabani cewa shin wai ya halatta a yi wa masallaci kawa da ado an fahimta kaga yanzu lokacin usman aka fara masa adon da aka daina sa aka fara kawo a gina da blog da duwatsu haka ne ko lokacin wannan shi abdul ah, wannan khalifa din ah, ah, abin nan da yazo zo shi yana da shan kawa don aka sai ce ba za mu rinka gina fadan gwamnati a mata babban gini a yi abubuwa na ado kuma a bar masallacin manzon Allah ba sai ce a kawata shi to shine waɗansu suka ce wannan bid'a ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umirtu bi tashyidil masajid ni ba umurce ni da kawata da yin dogon gini wa masallaci ba umurce ni wannan ba waɗansu malamai kuma kamar malaman hanafiya suka ce a'a ya halatta suka ce abinda ake la'akar da shi shine ya gine-ginen garin suke ya kuma zamanin yake yace kada ku bar masallaci ya zama ana ganin shi da kaskanci kasa da yadda ake ganin gidajen ku yace gwargwadon yadda gida gidanku yake gwargwadon yadda masallatanku ya kamata su zamo kuna fahimta ko in ma din gidajen gidan wane in ka zo ka ga ka rena masa in ka ga dan gidansa kuma yana da halin da zai gina sama da haka to bai kamata a rena masallaci ɗakin Allah a ga ya kamata ya fi haka an fahimta ko to masallatan da suka yarda da malaman da suka yarda da wannan kamar Dr. Yusuf Al-Qardawi da ya rubuta ad shar'iyya li bina'il masajid shi ya ya halatta ayi amma kar wuce gona da iri kuma kar ayi ado na zane zane irin wanda suke dauke hankali irin wannan ne maganganun da malam al-sheikh dr muhammad ahmad luh yayi wanda ya rubuta littafinsa akan kaifa nu'idu lil masjidi makanatahu dukan sun yi bayani cewa sun yarda cewa yin ado da za a yi zane-zane da waye da zai iya ɗauke hankalin mutane a cikin masallaci wannan kan bai halatta ba in ka zo sai zama ba Allah kake tuna ba sai idon ka yana ta kalle zane yana ta kalle rubuce-rubuce yana ta kalle kawa da yake cikin masallacin an fahimta ko ba ka sai a kula akan wannan sannan kuma sai yanda malamai ke magana akan in an zo ginin masallaci a rika kulawa wajen dacewa da alƙibla yana ɗaya daga cikin kuskuren da dewa daga cikin masallatai suke yi an fahimta ko wanda har manya-manyan malamai tun na da suna cewa akwai masallatan da suka samu wanda su ma an gina su da kuskure aka gina su wanda ba a sa suna kallon alƙibla daidai ba don haka ya kamata musamman zamaninmu na yanzu wanda akwai abubuwa na zamani da za a iya aunawa kafin a gina masallaci kar a yi amfani da haka kawai a yi zato kawai a gina tunda ba za a iya bayan an riga an gina sai dai kaga masallaci an yi sai a zo a shata sai a ce a dan karkata to me yasa tun farko ba a dauki saiti ba an fahimta duk da cewa a shari'a ba a dora maka wai daidai nan saiti in kai ta tafiya zaka je ka ci karo da dakin kaba ba a'a in dai an fuskanci jihar inda saudi arabia take ko makka shikenan yayi amma dai wasu zaka ga saudi arabia tana dama su kuma wasu sun yi hagu ko ka samu suna nan su kuma sun kauce to ya kamata a ce lalle an yi amfani da hanyoyin da za su sa a samu dabti mai kyau a kan alƙibla saboda gujewa irin waɗannan kurakurai sai ya zama an gudu tare an tsira tare sai abu na ƙarshe cikin mulhaƙat abubuwan da ya kamata masallaci ya zama yana da su mun faɗi da yawa daga cikin su ko masallaci ya zama yana da kaza malam shi eh, Dr. shi muhammad a yusuf al-qardawi yana daga cikin wanda suke da ra'ayin da a ranar na dan faɗa karshe karshe na cewa masallaci ayi abun da duk zai iya ɗauke hankalin matasa su bar masallaci su tafi wani wuri su makara to sai ayi musu a masallaci a ƙasa ta yadda an kira sallah za su bari su zo su yi sallah in ya so kuma an yi sallah sai a koma wasa abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته